Assalamu alaikum jama'a masu sauraron barka mu da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Sido Kalangu. A yau ma Sido Kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun gudunmuwar da ƙungiyoyi na cikin gida suke kawowa domin yaƙi da sauyin yanayi a cikin wannan ƙasa tamu. mu. mun ɗauki misalin yadda ake tattara bola ta ledodi da kuma sauran karahuna a nan birnin yamai kada kuma ta dai shirye namu kuna samun so a kan gidajen rediyo hamsin da biyu da ke hulɗa da studio kalangu a duka faɗin yankunan ƙasar nijar guda takwas ku rike cewa a wannan ƙasa tamu ta nijar ƙungiyoyi da dama ne suke aiki domin ganin sun taimaka wajen kawo tasu gudunmuwa wajen gyara bola ko sarrafa bola misali a birnin yamai ana amfani da ledodi a kodaushe a cikin rayuwar yau da kullum lamarin da ke kawo barazana ga muhalli da kuma janyo gurbata ta gudunmuwa ce kungiyoyi suke kawowa domin kare muhalli da muhallin halittu wani bincike na baya bayan ya nuna cewa a birnin yamai kusan ton 320 wanda daga cikin shi ton 16,000 eh, na ledodi ne baya ga haka kuma akwai rashin tsabta da kuma gurbatar yanayi a cikin wannan al'amari wanda ke jawo illa ga zaman rayuwar dan adam game da kula da wannan matsala gwamnatin niger ta kirkiro da wasu dubaru tun a shekara ta da 2006 inda hukumomi suke kokarin wayar da kan al'umma kan illar sauyin yanayi da kuma dubarun da ta kamata a yi domin kare muhallin halittu da muhalli wace haya ce ta kamata a bi domin ganar da mutane illolin sauyin yanayi ya kuma wannan matsala take fuskanta a birnin yamai waɗanne hanyoyi ne ƙungiyoyi suke bi domin kiyaye muhalli kuma wace gudunmawa ce ƙungiyoyi suke kawo kawowa wajen tattara bola da kuma sauran karafuna da suka lalace waɗanne dubaru ne ake amfani da su a nan birni mai domin kare muhalli duka tare da bakin da muka gayyato za mu yi kokarin amsa waɗannan tambayoyi ku rike cewa a nan ɗakin magana ina tare da malam bubakar banau jami'i a ma'aikatar kare muhalli wanda ke aiki a sashen da ke kula da bola da kuma da ke kula da tsarin rayuwa sannan kuma ina tare da malam lauli falke sani shugaban kungiyoyin da ke kula da bola da kuma karafunan da suka lalace ina gode allah saka da alheri sannan kuma ina tare da ummal hair ibrahim adamu wadda take jama'a a kungiyar gva wato kungiyar matasa domin kare muhalli na gode allah saka da alheri ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To kamar yadda ni bayyana muku ta mu ta ta kan dubarun da ake na cikin gida domin kare muhalli a cikin wannan ƙasa tamu misalin birnin Yamai. Bari fara da kai Malam Bubakar Banau kai da ke ma'aikatar kare muhalli. Shin ya aikin naku yake tafiya? Eh, na gode suna na eh, Bubakar Banau, ni dai eh, kadir ne na minista na environment. Donc ina nan direction wadda take kula da eh, duk yadda ake eh, gestion ta deshe dai kuwa. Mm. Eh, da kuma kadar da vi kamar ya ne za mu gyara yanayin rayuwar tamu. To madala. kamar yadda kuka yi zancen zan dan fara kaɗan da menene ake nufi da shara. Mm. Kenan ita shara duk abin da ya to baka aiki da shi baka son shi da ya zamanto kuma ka yada shi. mu shine muke kira da shara eh kenan definition kin shara ne ake to yanzu sharan nan kuma eh, aka ɗauka kamar dai birnin yamaikin kamar yadda kuka zance iske zan dan ɗauko eh, mm-hmm. ya ne harkar gestion kin na deshe kin ake yin shi a birnin yamai akwai shen eh, ta menene ake cewa shen ta gestion da deshe wanda ake yi cikin birnin yamai wato akwai matakai matakai matakai wanda dai ake Eh, menene ake ta ake sharan da sheke mm. na farko dai shi ita sharan nan wane wuri da wane wuri ake ake producer kenta mm. kenan source kin na production kin da yake kin dabar mm. akwai gidaje kamar cikin gidajen mu mutane don suna producer kin shara mm-hmm. don ka banda gidaje akwai kuma eh, industry daga masana'antu su ma suna producer kin da akwai kasuwanni su ma eh, da kowane marece za ka ga ka share da duk suka yi producer ana hudu ta a ajita mm. don irin waɗannan wurare su ne ake ma source na production da dashi mm. yanzu wannan share in ta huta wannan wurin ina ne take zuwa don meri ta tanadar da eh, baka a order mm. kama akwai container container wanda suke ajewa wanda in population in mutanen gari suka hudo sharan nasu inda za su je su zuba su. kamar mu da muke cewa jibji haka ko eh. wajen zub da shara. <laughs> Zub da shara ah, haka ne. Eh to akwai inda Mary ita ta ce can ne ya kamata a je a zuba hmm. To Mary ba ta isan mutane duka. Ba ta isan mutane duka. Don diku wannan kwantenar kin hmm. wanda suke da. bai isa duka garin fiske garin ƙara girma ne yake eh to yanzu sauran sai ka ga eh, sun je sun dan zubda da kaɗan kaɗan ana zubda kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har a samu a samu eh, abin da ake cewa depotuwar sauvage mm. to wurare ne wanda meri ba ta yi autorize ba me mutane ne fiske meri ba ta kawo ba su kuma suna zubda kaɗan kaɗan har ya zo ya zama babban jibji dai babban jibji dai a mm. cikin a cikin garin kwa eh don bancin wannan wurin Yanzu akwai, eh, discharge. Kenan discharge mu shine muke ce ma inda za a kai shara wanda shi kenan an ida da ita kuwa. Na'am. Don ku discharge kenan su ma dai ba discharge official ne ba hakan ganga. wanda suka cika ka'idodi mm. na a yi jeren da ya mm. duk yawanci za ka ga tsohin kariyar ne don shi ne ta take cewa a je a rinka zuba da sharar can purke a samu a cika wannan yanzu kawo wannan wuri na wajen wata likitar e, cure mm. akwai eh, eh, depotar na koko wurin yanzu wannan wurin bara ko bara ɗaya ne mary ta sa duka aka kwashe wannan sharat mm. eh duka suna cikin eh, depotoir eh, decharge bon mm. wannan sauvage ce mm. de charge kin na nan kubiya ne akwai eh, me ake ta wajen eh, kwaratagi mm. suna da charge akwai aeroport akwai haro banda akwai wajen sharje bakwai da akwai cikin birnin yamai dai kwa wanda dai meri ta yi otorize a rinka zaune da shi eh ta tabbatar da su eh eto eh, eh, ka yi bayanin dalla-dalla a game da wato sharan nau'inta da hmm. matakanta har ta hmm. zama shara da ba amfani da ita hmm. shin wannan shara da ba amfani da ita to yanzu ai a game da koko da ake na yaƙi da canjin yanayi eh, wannan shara tana zama illa ga muhalli to ya ake yi a gyara ta koko a sake sarrafa fata okay. en tout cas akwai eh, eh, kamar characterization d'abord mm. puisque pour que ka, ka, yi, ka sarrafa ta il faut que ka san sharat dami dami dami dami dami akwai cikin hmm. sharat mm. to kamar nan cikin birnin yamai dai mm. yanda eh, alkalumman suka nuna sharan yamaikin eh, 54% mm. don kashi 54 cikin 100 duka abin gane ƙasa ce ƙasa ce ƙasa ce kenan ta zama taki ko kuma za a amfani da ita <laughs> za a amfani da ita cikin taki da sauransu eh. to kashi talatin da ɗai shi kuma sai a ce aka ce matiyar organic ne mm. kamar duka abubuwa ne wanda eh, ban san ne zan kamar wasu tsohon mangwaro da wasu itatuwa wasu eh, kunuwa da da da sauran abinci duka eh, shine hmm. shine macer organic hmm. to leda kan kanta da ita waɗanda za su ruɓanyewa za su ruɓanya shi sama Eh. Donc leda ita kuma kashi bakwai ne kashi bakwai duk garin yamma kashi bakwai duk cikin eh, garin yamma ina gari kawai <laughs> ya kamata a ce leda ta fi irin jayi cikin haka ne eh. wannan kama menene ake ta kama halin nata ne ita leda fiske ita abu ce wadda aka aje ta iska kaɗan aka yi zaka mm. ga ta ya ɗauke ta to mm. in ta kuma ita kuma kama tana ɓata menene ake ta visibilité quoi na, mm. na, na environnement yanayin gani, gani na, na, na, na, na mahallin kuwa mm. don tana bata shi don sai que mutane sai su ga kamar lera ta yawa mm. a lorke kashi bakwai ne cikin ɗari na cikin share e, nyamai dai yanzu in ka je gari ya ji kaga sai kaga iska duk ta mamaye eh, gaba ɗaya iska abin da yasa take haka nan eh. ita abu ce wanda bata da nauyi eh bata da nauyi kenan mm. iska yana iya ɗaukar ta don sarrafofin da ake iya yi Eh, misali biskan eh, leda mm. akwai abubuwa da yawa wanda ake iya da leda yanzu misali kaɗan akwai jeni da yawa wanda suka zo suka gamu suna yin eh, pave da ita mm. pave da wanga wanda ake yi da sima kenan akwai waɗanda wasu suna ca titin zamani eh bala ko titi mai tsada mai tsada to akwai da yawa wanda suke sarrafa wannan leda sai su yi shi pave mm. Eh, yanzu in ka ɗauka misali cikin birnin Yamai akwai wuri biyu wanda ni sani wanda wannan fafekin ne aka sa. ta hanyar ledodi ne. Ta hanyar ledodi ne aka ah. yi su. Yanzu in ka ɗauka hanyar nan ta eh, daga nan safar Pompe mm. da Lazare. Eh. ya je ha ina ne zan ce ma ya biyo nan kasuwan nan ta Dar es Salaam mm. don nan pave ne aka sa na leda mm. pave ne an ka yi da leda aka sa shi wannan kuma vildin ya ce eh, cikin initiative kin nata ta samu cikin hikimominta don suka samu suka yi wannan initiative me mm. ba su ga samun tallafi furke su ci gaba da wannan wannan don ina ji ban sama projekin kin akwai shi ko babu sino ide kin kamar duka eh, pave kin da suka yi duka hanyoyi wanda ya kamata a sama fafe su je su samu fafe mm, kenan mm, mm. banda wannan hanya kuma akwai nan eh, garfawa oh. garfawa nan ma in ka ba ka gani duka wannan fafe eh, e, aka itilize to yanzu waɗanda suke sarrafa wannan fafe inda ake dan samun matsala kama biskan firikin ne farashi farashin da ake sai da fafe ne aiki ne wanda akwai wuya yana bukatar kuma sinadarai yana buƙatar sinadarai su sala don kenan in ka yi shi ka kuma in ka yi shi yi ne za ka yi don ka samu riba mhm. to za ka ga aka yi kwamfaren eh, firikin na, na, simakin ya yi sauki. Don da haka ake cewa titi mai tsada. <laughs> ya yi sauki kwa. Kenan dan shi ne mutane ba su saurin mm. zuwa can. Alarkin mu kuma muna so ko da dai a ce an ɗan yi subventionin masu wannan fafekin ne don a mm. samu ai an kuraje kinsu fiske ya ka rage leda kaga cikin kashi 100 an rage kashi bakwai kin birma an ka sauki kwa fiske leda tana kamar yadda kai zancen tana gurɓata mahalli eh biskan canjin yanayi kin mm. leda yanzu inda ka kona leda kai kan kanka kai da ka fara sa eh, hutan nan mm. kai da kanka zaka shaƙi guba ta eh, ne ake cewa gas toxic mm. wanda suke huta cikin wannan ledat to kenan tun nan kai kanka ka sha guba tana iya ta zame ma eh, wata illa nan zuwa gaba eh mm. to bancin shi kuma kama can wanda ake ce ma ke mm. kenan wannan hayakin wannan iskan wato iska kariya ce ko ko iska mai guba ne mai guba ne eh. mai guba ne don wannan iska mai guba in ya je sama kuma zai kara detrokin kushidozon ke mm. wanda ake ca shine kake gani COD ne ke nan gurbataccen iska ne ke iska oh. to wannan iskan yana eh, gurbata ozon ke biske mm. wata kush ce da a can sama wadda take protejan take protejan mu don ka da tuse ke rayon eh mm. don ka da rayon ban san ba gama ko <laughs> kuma bala rana eh, hasken rana bala mai karyo wanda zai illatar da mutane kuwa nagode malam abubakar banau barin dawo gare ka malam lauli falke sani kai da ke shugaban kungiyoyin da ke kula da bola shin menene aikin ku kuma wana tasiri wannan aiki naku yake kawowa wajen kare muhalli eh, to assalamu alaikum ta'ala barakatu eh, da fatan alheri zuwa ga duka mutane masu sauraron eh, godiya zuwa gare ka mamma ada da ka samu ka gayyace mu ga mawara ala samu are lahiya wadda muka wara ta lahiya ni ne lawal donc euh, je suis le président le président du syndicat national de revendeurs chargeurs et exportateurs de métaux usés du Niger mm. c'est euh, to eh, abin da muke so mu ci shin yaya aikin wannan kungiya taku take ko kuma mambobi wannan kungiya taku to kungiya mu, sai in ce ba abu ne ba da muka zo muka yi sama sama ga kamar tajima mai sayar kamar jaran huska ne muka yi mata me jaran huska eh, in ka ɗoka mu sai ce kungiyar ga kamar harkar jari bola ga gadon shi ne muka yi gadon shi muka yi ga mayan mu mai mu da muka zo sai muka yi mai dan gyaran huska muka sa muka yi kungiya muka tattara mutane muka tsara muka mm. tsara saboda mi saboda mu yi yaƙi da gyaran muhalli fa sai yau ka ɗoka cikin ta yannan tamu babu abin da ba mu aiki da shi ba babu abin da ba mu yi da shi kamar eh, mi da mi ne kamar tunda kana zancen wato gyara muhalli eh, kamar ta ne kuke gyaran muhallin to gyaran muhallin da muke yau in ka doka duk wani tsohon kare duk wani tsohon kare inda yake ana kiran muku a kira yaran mu sai ne muke da muka sai mu dai ba wani abu muke yi da shi nan ba mm. ita muke yi da shi mm. don muna tara in yayi yawa ya kai wa da muka iya lodi shi muna lodi muna hita da shi kasashen waje kamar najeriya mm. aiko tsaffin karahuna idan suna cikin kasa lalle eh, wata matsala ce ta muhalli lalle ba saboda kaga yanzu sai in ce ma eh, sama saman ga yaushe shawarar ka ji an ce za a kai mutum a mishi tetanus wannan duk ya ɓace saboda ni saboda duk inda ƙari yake mu muna tattare shi mu tara shi guda mu ita da shi mm. kuma in ka ɗauki ma yau tayoyin motocin mu ma yau sun huta mana tunda da kana gudu sai ka kusa mm. yau babu kusa saboda me tunda muna da yaren da ma su da dilaman suke yawo mm. dilaman gare su suna yana cikin kasa duk inda wani kare yake yana kaftiran shi in yayi kaftire sai su hidda su sa cikin wani sakon su ma su yi conservan shi sakon nan zuka za shiga ba zuwa shi za su yi haka za su aji shi haka za a yi ta da shi eto eh kana batun kokarin da kuke ki wajen kare muhalli a game da wannan aiki na ku an san da a wannan kasa ta ta Nijar akwai ma'aikatar kare muhalli shin kuna aiki tare da su to muna aiki da su kamar eh, wani matsaloli ne to kenan kuke cin karo da su to su dai mu matsaloli da gare mu da su tsakanin mu da su yanzu kaga duk abin da muke ce maka wanda muke ci na gyaran muhalli kaga muna ita da leda muna ita da karton muna ita da bido muna ita da tsohon ƙari duk wannan muna ita da shi da ku ne kuke aikin kare muhalli yadda ya kamata to leda da leda yau <laughs> leda duk inda take yare suka cinto da suka zo da ita sai ne muke yi kenan mm. kaga muna yaran muhalli kuma muna yin lutte contre me ake cale eh, shi kashe wando eh. parce que yau duk wanda ya gane ya hidda girman kai cikin kanshi ya gane ya hidda girman kai cikin kanshi yana ta yi wannan aiki ga ini nawa zaka samu can ka baka ta ka ce wani ya baka ka zo kana mika hannu ko ina ta ko ina hmm. tunda yawan kai ka nemo karton sai muke yi in ka nemo eh, bido sai muke yi in ka nemo leda sai muke yi in ka nemo waɗannan konkuna na conserve da ake yadda hmm. sai muke yi ce sai in ce ma mu duk cikin wai kayan bolin nan kamar share-sharen nan sai ce ma madibi ɗaya ne ba san abin da muke yi da shi hmm. madibi wanga shi ɗaya ne ba san inda zamu ta da shi mai duk wanda ka gani na yi maka site in nan duk muna yi ta da su hmm. wannan kamar yadda wata dama ce ta taimako da kuke kawo wajen eh, kare muhalli sannan kuma wato eh, yana taimaka wajen yaki eh, yaƙi da zaman kashe wando na matasa shin wannan ƙungiya taku akwai wasu ƙungiyoyi na matasa da take aiki tare da su haka domin ta guda saboda aiki guda to zai ce maka da yawa muna afroshe da yawa ƙungiyoyi da yawa muke afroshe da su kuma ita ma kanta ƙungiya akwai lokacin da muke hita mu ma kanmu muna ɗaukar ku da muke hita muna ta muna eh, muna gamuwa da yaran nan masu zaman kashe wandon nan hmm. muna musu civilization yau duniya ga ta wuce inda mutum yake yake aza hmm, nan wani girman kai ka zo ka sa wani girman kai ka zo ka zamne baka da komai sai shan shayi mu mance da shi mu mance da shi sai in ce ma yau ku ba mu da yau ku ba mu da jeune jeune daidai wanda gare mu in ka doka cikin Niger wallahi da pas mil jeune hmm. sai kuna gani mana masu yawo cikin garin nan akwai wanda sai ya tashi da sai bai da komi mai in ya ɗauki direction ya tafi wajen masu gidajen da can zai tafi a bashi kaga a bashi me ake cewa su za su bashi su za su bashi su za su bashi kuɗi mm. ya je ya nemo ya zo in ya zaka a abin da ya kawo sai a yi a cire mm. wanda ya samu sai a bashi yau da yawa cikin suke na suna ɗaukar familinsu. Ito eh kuma wannan aiki naku musamman an ka ɗauke nan birnin ya mai Wato birnin ya mai wannan aiki naku yana sa na farko birnin ya mai ana tsabtace shi sannan kuma ana kiyaye muhalli shin wace gudunmuwa ce kuke samu daga wajen hukumomi kan wannan aiki da kuke yi to wallahi mun sha kira mun sha kira bisa kan eh, hukuma saboda mun ce muna son taimako a kama muna taimako da muke so ma a kama muna kamar ku da sensibilisation ake yi bisa kan abin ga tun kan doka yau ba mu da wani izin yanzu eh, ana samun sensibilisation ina akwai wanda sabali motive hmm. ya samu zai ba su kwarin gwiwa eh, ya hmm. samu kwarin gwiwa ya samu abin da zai dan sarrafa shi ma tun da kun doka karton nan kwalikin bayan akwai wata izin da ta ware yin ya ake ca eh, kaze wannan na kwai hmm. wanda ake yi da na dai gane to kaga wannan duka su suna rafushin fa sai suna zuwa suna neman karton suna zuwa suna neman karton sai na kaga yin abun eh, ana samun irin wanga sensibilisation ana kusa da juna mutane na tahiya ana hira tsakankanin kaga nan ma sai a samu abin ya bunƙasa kuma nan ma sai a samu eh, matasa da yawa da za a sa aiki. Na gode Malam Lawali Falke Sani. To bari yanzu zo gare ke Malama Ummal Her Ibrahim Adamu. Ku dai ba mu ɗan bayani kan aikin wannan ƙungiya taku. Ita dai ƙungiyar GVA tana ayyuka da dama sai in ɗauki kamar in ce e, kamfani da suke yi cikin jahohi na hmm. jan hankali na sensibilization jan hankalin mutane bisa kai ga canji yanayi suna yi suna yi kuma jan hankali na mata da a cikin gida ta yaya za su yi kamar canjin yanayin abubuwan da suke kawowa kenan consequence in ga mata zai karewa kaka ya kamata su kasance cikin gidajensu yaya zai kamata su fuskanci wannan canjin yanayin da kuma matsalolin da ke biyowa baya. Mm. eto wannan take na wannan eh, wato muhawara tamu ta yana mai da hankali kan dubarun eh, da ake yi a cikin gida wato wajen yaƙi da canjin yanayi kawai misalin wa tattara shara ko bola ta ledodi ko kuma ta karafuna da sauransu a nan birnin mai ya kuke ganin wannan aiki na da su ake yi na tsabtace muhallin birnin mai idan ana magana kan bola ta shara ko ta karafuna Mm, to, mu sai mu ce initiative ce ta kwarai paske mu cikin sektar mu ma akwai wa'anda suna da su kamar suna da goyon baya ko su ce suna da hannu cikin wa'anda ke irin waɗannan ayyuka na tattara eh, shara a sarrafa ta eh, wani abu hakan ga ta hanya wanda za a unhwani da shi. Mm. To, ita JVA Niger. sai in ce wanga aikin ta ne ma paske ita tana intervenir bisa kai ga duk abin da ya danganci wa'in wa'annan abubuwan na a kare muhalli kuma matan da a cikin gida ya ya kamata su fuskanci wannan matsalolin wa'insu shara da tididu ya kamata ya kamata a ce sun yi aiki da su ba tare da an yi polir in me ake ce mishi environment in irin abubuwa irin haka nan wannan ce GVA tana shiga cikin wani paske an ka ce kare muhalli ta shahi ko abubuwa da yawa mm. abubuwa da yawa an ka shiga cikin detail in ne hira tsawo gare ta kwarai mm, me ina dan kwatantawa dai eh, nan kwatanta mutane cewa kai vraiment GVA kungiya ce wadda ke aiki bisa kai ga kare muhalli kenan tana da hannu tana da eh, hannun jari zan cewa bisa kai ga waɗansu ƙungiyoyi wanda ke aiki bisa kai ga sharan nan da kuke da dattin nan ta mm. yaya ya kamata a ce an sarrafa su an maida su na wani abun unhwani na yau da gobe. E to tun da kuma magana irin waɗannan ƙungiyoyi an san da birnin Yamai a shekara kamar yana fitar da ton wajen eh, dubu ɗari uku da ishirin mm-hmm. na a kowace shekara na dauɗa da bola mm-hmm. sannan tano tono dubu goma sha shida wato da ya shafi kawar ledodi da sauransu sha kuke ya kuke aiki da waɗannan ƙungiyoyi na ganin sun taimaka wajen tattara waɗannan bola da kuma yadda za a kai su inda za a amfani da su mm, to eh, ita ƙungiyar juve tana da ma rana na musamman wanda suke celebrate da waɗannan ƙungiyoyin na a hiddo jama'a na su yi mu mutane jan hankali su kwatanta mutane illalle da ma da kanta da yaya ya kamata a ce kuma an yi aiki bisa kai gare ta an tattara ta an yi an sarrafa ta an yi wani abun unhwani da ita suna da rana ta kamaimai wadda suke yi da zan cewa da ita da sauran abu ganta na cikin sauran kasashe hmm. na cikin kasashe wanda sun ka taru sun ka ga su yi wannan aiki paske bara ina tuni da wannan ranar ta kewayo mutane experts cewa wanda kwararru wanda mm. a cikin wannan aikin da kuma mutane eh, mahauta na na wanga abatuwa mm. sun zo <clears throat> sun gwada muna ma illolin leda tunda mi illolin leda tunda ko dabbobi mu ba su bari ba dabbobi da zuzzube bisa hanyoyi bisa shara wayannan leda da suke ci sun hiddo muna cikin saniya guda ko cikin dabba guda in kun ga leda da ake hidowa ton vraiment abun kai dai abun sai a ce sai dai a hankali to suna da wannan lokaci eh, ranar da suke hidowa na jan hankalin mutane ya ya kamata mu yaƙi wannan leda mu ga mun sarrafa ta ta wani hanya da kar taba muna kamar cikin tahiyar da muke gayi kar ta shiga muna to yadda kuke wannan aiki na ko ya kuke ganin za a ƙara wasu dubaru ko wasu hubbasa na ganin mutane sun fahimci cewa lalle kula da tsaftace muhalli yana taimakawa wajen kare eh, canjin yanayi kuma eh to ni abin da ni gani cikin irin haka nan kamar abubuwan da ya kamata a ce an kara cike a kara sensibilizar mutane har su gano cewa abubuwa magana da ake ko yakin da ake yi bisa gaskiya bisa hanya ne ake yin shi don shi unhwani kowa da kowa ne sa'annan kuma muna son kamar in mutane sun kajiya su yi riyajir su shiga cikin wannan aikin su kama su ma a yi aikin tare paske yan aiki ya zamanto na jama'a na diya da yake ya yi tasiri bisa kai ga ce mutum guda ne ke yin shi kuma muna so kama waɗanda adda hannu da shuni su kuma taimakon da suke iya muna suna su kama muna su kuma a ga cewa an ƙara bunƙasa irin wannan abubuwan na ganin cewa an ƙare da yaƙi da leda eh, da tattare da mu cikin wannan koko a ce waɗanda aka ke unhwani da ita suna sarrafa ta su kuma a gwada musu hanyoyin da ya kamata a ce sun ƙara bunƙasa aiki da ita na a ce unhwani da ita. Mm. Mm. Eto, eh in an ka duba eh, a nan birni mai wato hukumomi na da'ira suna kokari shin kuna aiki tare da su ka fada da ka fada na ganin wato an taimaka wajen kiyaye muhalli ta hanyar eh, kawar da waɗannan shara tun da ka ce shara ba leda kaɗai ba ana akwai karafuna da ake gani a ko'ina ana mutane suna ɗauke suna kwashe su ana amfani da su shin eh, waɗannan wato hukumi na da'ira kuna aiki tare da su ta yadda dai za a kare wannan mahalli eh to duk hiyar guda ce kenan <clears throat> yadda su ma da kansu wayannan kungiyoyin da kuke hodi suke aiki bisa kai ganin cewa an kawo canji bisa kai ga harkar canjin muhalli na leda haka ita ma gva su ma kenan suna aiki da juna tunda ta iya in an duga preska duka guda ce yakin da ake nan ana yi duka preska guda ne kenan suna da hannu kamar kowane yana kama ma dan uwan shi in irin wa'annan abubuwan sun zo dan saboda a ga cewa an yi aiki tare kuma an yi yaki da abin da ake son a yaka an samu an samu resulta ta kwarai mm. sai in ce kenan duka suna suna da hannu cikin irin wa'annan abubuwan na a taimaka in kamar ana son juve ita zo ta kawo nata gudunmawa suna nemanta ita kuma ta ta bada gudunmuwanta na wajen sensibilisation ne wa'insu ayyuka ne tunda akwai jone de salubrité da muke yi duka wa'annan abubuwan kun gani in ka tashi ba mu tsaya mu yi shi mu kaɗai mu ma muna neman irin wanda muka san cewa ayyukan mu fuska duk guda ne tunda haka ke neman wanda bai san wani abu bisa kan shi kan ka neman wanda ka san yana da ide bisa kai ga abun sai ku zo ku yi aiki tare. Shin kuna gani aiki na shara da kwashe bola yana taimakawa takamaimai wajen yaƙi da matsalar canjin yanayi? Eh, kwarai ko yana kamawa, paske abu ne wanda in ya faro tun da ƙasa kaga sanu sanu sai shi ta haccen sama. Duka neman na ake a gani abin da za a yi na a cikin kare muhalli kuma a ja mutane hankali su gano bisa menene ake ga magana su gano kuma menene am eh, dalilin wanga yakin da ake paske abu ne da in ya zo bai tsaya ga mutum guda wanda ya yi laikana abun kowa na zai shawa kenan shine muke neman mu kusan civilizan jama'a duka na gode malama ummalher ibrahim adamu Ito eh, ma da labarin sake dawa gare ka ko da yake lokaci yana harara Malam Bubakar Banau ya kake ganin za a kukuwa da waɗannan matsaloli da suka shafi bola da kuma shara da take kawo illa ga muhalli. To, kukuwa dai abu guda ne, miskan leda, fiske 2014 akwai luwa wadda aka yi hote, mm. wadda ta hana a kawo leda. Mm. To ba duka leda ce ba akwai leda wadda ake ce ma leda eh, plastic non biodegradable mm. kenan ita wadda ba ta lalacewa. Hmm. Don wadda ba ta lalacewa ita ce akai interdir. Mm. Me wadda take iya lalacewa misali kana ga cikin farmasi su suna iya ka suna ka wannan ledodin eh. wanda ita da ta sha rana zaka ga sun ta narke kwa. Don in aka sa wannan luwakin an application in aka yi apliken wannan luwa hmm. aka aiki da wannan dokat don ina ji za a eh, za a samu solution biskan wannan eh, leda eh, banda shi kuma ya kamata a ce akwai strategy kama akwai hanyoyi mhm. wanda ya kamata a ce an yi don a san ita leda ga inda aka shigo da ita ya ya kamata a mata hmm. in ta ƙare aikin ya ne ya kamata a yi ta ya ne ya kamata a sarrafa ta hmm. duka wannan ne ya zamanto ba mu da shi ne yasa birma ake samun matsala biskan eh, sharan nan ya kamata kuma a wayar da eh, a wayar da mutane kai biskan illoli wanda akwai biskan wannan sharar ku biske tana da illoli da yawa don in aka yi sensibilization kin nan mutane suka gane kenan nan zuwa gaba za su barin aiki da leda mm. misali kaɗan <laughs> nan da shekara ashirin da suka wuce mutane ba su aiki da leda eh mu aka ake mu sayan kayan miya zaka ga cikin takarda ne cikin tsohin jurnal ne ko <laughs> ake sa <laughs> ake sawa eh. to yanzu leda ta zo birma ta mamaye wurin eh. kuma tana da illoli to ba ga italy da eh. kamar in ku dauki misalin tunda akwai ledodi akwai kuma dishe soli daga wasu karahuna tsofaffin mm. karahuna da sauransu mm. su ma na ai suna kawo illa ga ga muhallin halittu ga yanayi ya kuke ganin su wannan gudunmuwa su wajen um, kare muhalli da akwai karahuna sosai saman jibshi mm. me yanzu da wuya da wuya katar da karhe cikin jibjib ko biske eh. mutane suna ɗauka sun san unhwanin nasu in aka ɗauka za ka ga mutum ya je ya sai da shi kilo ya samu shi ma unhwanin nashi hmm. Na shi dai mu muke akwai concept kin da mu muke itilize muna cewa jibji na arziki na jibjin gari arziki na jibjin ƙasa arzikin ƙasa. Ku sake maimaita <laughs> ba rike kuma da kyau. Jibji na arziki na jibjin gari arzikin gari egyptian kasa arzikin kasa. ma'ana dai in na fahimce ka eh. shara arziki arziki ne eh. arziki amma an sayar da ake sarrafa ta <laughs> an sayar da ake sarrafa ta fiske akwai mutane da yawa wanda yanzu wallahi sun yi kuɗi cikin shara kware eh, eh to ya kake ganin waɗannan ayyuka nasu ya kuke ganin yadda ta kamata ku ku dafa musu da kuma hukumu su dama musu wajen kwashe shara da tsabtace muhalli waɗannan pre-collector kin fiske mu mm. pre-collector muke mm. muke ce musu mun yi hira da yawa wanda suke sarrafa wannan eh, sharat mm. zaka ga kowane yana da matsalolin nashi ya ce a in ya samu wannan akwai wuya ya huddata ko kuma in ya samu ba a ɗauka shi da daraja mai in dai suka tsara kansu aka yi su an cooperative zaka ga aikin nan nasu za a bashi mahimmanci kenan za su ka unhwani sosai cikin eh, za su kata su gudunmuwa biskan e, to yanzu wani aiki kuke yi a matsayinku na jami'an eh, gandun daji da kare muhalli wacce hanya ce kuke bi na da kan al'umma kan muhimmancin kula da muhalli da kare muhalli eh, a cikin wannan lokaci to kamar da yadda ka yi zancen yanzu da muna zan profite da kafofi na sadarwa, sadarwa. Mm. muna fasin message da fawa za ka ga muna yin montage video mm don mu gwada mutane kamar mauvais da mauvais ou bon comportement mm. na harka gestion des déchets mm. don muna aiki da wannan kafofin muna aiki da gidajen radio kamar su kalangu duka duka wasu activity wanda ke gare mu mm. wanda dai ya kamata a ce an wayar da mutane da kai zaka ga mun yi shi kwa da sauran gidajen radio da tele duka muna kolabore da su mm. in akwai wasu activity wanda ya kamata a ce Eh, population sun ji ko ko an yi sensibilizan mutane duka muna hulɗa da su furke wannan message kin yayi fase eh, na gode malam abubakar banau eh, malam lawali falke kaji abinda malam abubakar banau ya ce ya kamata a ya nuna cewa kuna da alaka da fannoni ko bangarori uku misali a ce kuna alaka da ma'aikatar kare muhalli eh, wato environment sannan kuma ya kamata a ce kuna da alaka da ah, matasa kawai matasa wato na gva misali eh, sannan kuma ya kamata a ce eh, kuna aiki da waɗannan masana'antu waɗanda suke buƙatar kaya bola wanda za su sarrafa su shin a nan wace haya kuke ganin za ku samu na wannan hulɗa ta da waɗannan fannoni uku su kasance ta da ku to wallahi in sun samu duk muna son ya zan an zama kun ga gve mun san juna da su mai ba mu taba zama jihar mu yi tsakankanin mu zama hakan ga na kungiya mm. biyu eh. a zo a zamna a ga menene ne kamata a yi mm. kaga sai important yana da kyau a ce yau kamar wadda su ma suke yaƙi da gyaran muhalli mm. haka mu ma muke yi kenan yana da kyau a ce an gamu wata ran ko da wani activity babba mu yi to ba mu taɓa samun wannan ba ba mu taɓa samun wannan ba mu zamna don mm. wanga ma kira ne da shi eh, mai ake cewa ah, mm, shugaban nasu sani ayuba mm, tun da yake akwai wakilai ce take cikin wannan mahawar ito eh, su kuma wajen ma'aikatar kare mahalli to ma'aikatar kare mahalli mun sha zama da su fa yau aikin da muke yi su kama muna saboda mi saboda yau duk abin da ya kamata a ce su ne ke yin shi mu ne ke nan ga yin shi matsayinsu kuma mu taɓa zowa mu tsaya mu ce a bamu wani abu ba tunda yau in ka diba ni ce ma leda leda mu yau muna sayan leda karto muna sayan karto ƙarin ga lele what they conserve in duk abin da bai yi dai ni ce ma duk cikin abin da bai yi yalla mai bata ƙasa madibi ɗaya ne ba mu san inda muke zuwa da shi madibi wanga vitis shi ɗaya ne ba mu san menene muke yi da shi na'am ne a far madibi babu abin da bamu ɗebiya wanda ke bata kasa. Mm. yo yanzu uh, waɗannan ƙungiyar taku tana wadda kai tun da ɗazu kayi magana wadda kai na matasa kan muhimmancin kare muhalli shin kuna yin haka ɗin. muna yin haka da muna hita muna kwatanta mu mutane ya dufa mu ma da kanmu yanzu in kun kuɗuka mu ma da kanmu sai akwai da muke gamuwa saboda ni ba sai aka ce abu in za ka yin shi ka fara shi da kanka. Mm. yau sai mutar muna ta cikin kasuwa mu yi celebrity ko mi duk abin da an da mu kwashi ba kone muke ba ya muke kuma mun ku kwashe ba ta yaya ne za mu mutu suwa ba ba sai mu mun san wani muke yi da shi kenan ƙara jara shi ne za a yi za a hita da shi. Wato kuna tafiyar da ayyuka a cikin gidan da za su taimakawa musamman ma wajen kare muhalli kwarai da gaske. Ito mm. mm. malam eh, wani kira gare ka zuwa ga hukumomin wannan kasa tamu da sauran ƙungiyoyi da suke fafutuka na kare muhalli ta yadda wato wannan shara kuma za ta kasance a arziki kamar yadda ake cewa jari bola to kiran da gari ne dai zuwa ga hukumomi da masu irin wannan aiki namu kungiyoyi masu irin wannan aiki namu eh, yana da kyau a adiba ba diba ba so menene nake cewa a su tu wajen shi hukumomin namu mayan mu yana kyau su diba ba sai yau in kun ka doka na gaya muku mutanen da gare mu kuma dukkan mutanen da gare mu jen ne babu mm. tsoho ko guda ce dukkan matasa ne duk duka matasa ne yau da yau yanzu yanzu dai muka kira muna iya tara ko mu tara muna iya tara mutum dubu goma matasa mm. to matashi Allah na tuba yana aiki yana irin wanga aiki ce ne yana son shi ma a kama mishi a bashi karin eh, guwa a gwada mai da aikin nan nashi da yake yi aiki ne da ke kama ma makasa shi ma kan shi yana kama mishi tun yau in ka kudo ka yau yau muka ce mutum dubu goma nan mu zo mu zamna gwamnati ta ba mu aiki bayi gaskiya bayi tun da yau ni sai in ce ma ko ba mu samu ba cikin dai yaran nan dai masu zaman banza da yaran nan da kake gani masu shaye-shaye cikin cikin garin yami mm. ko ba mu samu kai da kifire ba Allah ɗaya san mutum mu kai da kifire kuma yau alhamdulillah da yawa cikin su yau da yawa cikin su sun zama per masu sana'a sun shiga sana'a kuma cikin sana'a suka samu suka yi armi kuma yanzu har yanzu dai ciki ne ake sannan sai in ce Allah ya kara ma aikin namu ma albarka kuma eh, matasa su kara su kara himma su kara himma a ɗebe a ɗebe mai ake cewa jahilci eh, da girman kai nan da mm. da ya ba mu wahala da baya ba sai shine ba mu wahala sai ka zo ka zamna abun da kake iya yi ka saka baka yin shi mai kagon mace ka hita ka ta ka yi shi wata ƙasa ok in kai tsaya ƙasar ka ƙasar ka an san ka an san kai wane ne wato riba biyu ce ka taimaka ma ƙasa kuma ƙasa ta karu da kai <laughs> na gode na gode na gode misali president na gode Allah ya saka da alheri barin dawo gare ki malama umar lahiyar ibrahim adamu da yake lokaci na tafiya eh, ɗazu kina batun gudunmuwar da mata suke kama kawowa ga wannan al'amari kuma an san da a wannan lokaci mata na ɗaya daga cikin wato eh, rukunin da ke taimaka wajen eh, samar da shara sosai an mhm. ka ɗauki shara akwai ta gidaje mhm. kuma an san da gida an ce gidaje kuma an ce mata mhm. shin wacce wani kokari ne kungiyar ku take yi na ganin kun da kan mata na yadda wato za a rage samar da shara eto eh kungiyar tamu tana jan hankali da eh, eh, na kwatanta mu mata da la region na kwatanta musu ya kamata kaga da sai in ce da in mace za ta sayan kayan miya tana zuwa da fanikin ta ne presque mm. duk abubuwan ta ciki aha dan kwandanta <laughs> ciki ne ake sa mata kayan ta mm. to yanzu kuma lokaci da ya zo ya canza in ga ana ganin cewa ai an ci gaba ne leda ce komi ka je leda ce sai ka kai ka tai hannu rabbana ko menene sai a samu ka cikin leda mm. to yawan a sayan kaya yana a kimilan leda har leda ta yi yawa kenan mu hankalin da muke mu mata shine na ko ana utilize leda paske kai tsaye ba a iya zako a cikin mutum kaf ka bar abun da ka saba me sannu sannu sannu sannu sannu ana kwatanta musu ana gwada musu illolin abubuwan su da kansu ha ta ta sa doka akwai doka ma da ke magana kan hana shigo da leda shigo da leda mm. kenan ke mm. aka kai ga wannan matsayin su da kansu kai ka gane illa abun kenan in ka gane illa abu da an ce an tsaida shi kenan baka ganin cewa an yi maka ba daidai ba kenan kai da kanka ka ga kenan kamar taimako ne an kai na irin wannan a kwatanta musu kamar yanzu in ka je sayan abu abu da biyu ko uku haka ko hudu ole da ai mu ko wani leda shi daban-daban in dai ba abun da yake iya abun gane a nemi yar dubara da za a yi a gama su wani mai kana iya neman wani dan bidon ka haka ya zama to ko lokaci da shi kake zuwa ana sa maka leda ana sa maka eh, mm. manka ba tare da an kullo shi cikin leda kuma a koma ai dublan leda kaga duka abubuwa ne wanda ga suna kuma har lau kuma leda in an ka lura su ta suke ai doka suke su kona to ko konewa ma duka dai shi na cikin gurbata yanayin <laughs> don waye kina kamata dai leda a rage shigo da ita cikin gidan wannan kungiya ta ku an ka duba yawancin yawancinta matasa ne shin ya kuke ganin wannan kungiya ku za ta aiki ta yadda matasa za su gane da muhimmancin kare wannan muhalli namu da wannan duniya tamu ko kuma wannan ƙasa tamu. Mhm. To kamar kun ka haɗi na kun ka ce ƙungiyarmu lalle ta san matasa ta an ce jeune volunteer kenan matasa sensibilisation dai ne ya kamata a ce a sa ya matasa cikin abun da ƙarhi su shiga duk inda ya kamata su shiga na su jayo ma mutane da kai su gano abin da ake nuyi don saboda unhwanin mu duka gaba ɗaya. Mm. Don kenan mu ƙungiyarmu sai ce tana goyon baya da irin waɗannan abu e, ayyuka da ake yi ba wannan kaɗai duk abin da dai zai sa dai a kawo ƙarshe dai a ga an ga an gyara aiki bisa kai ga harkar canjin yanayi mu kingiyar mu tana gaba gaba bisa kai ga irin wa'annan abubuwa na fahimci ke wato kuna aiki sosai ta da ma'aikatar kare muhalli kwarai ko muna aiki paske duka in akwai wani atelier wani reunion wani abu duka da suke yi duna suna tabo mu mm. haka mu ma in muna da wa'ansu abubuwa da mu yi mu ma wani sako gare ke ko wani kira gare ke a matsayin ke ta mamba ta wannan kungiya ta GBA eh to ni sako na na matsayina na kungiyar mamba ta na JVA shine sai in ce ina jinjina ma irin matasa da na sauran jihohi da sauran kungiyoyi da ke irin wa'annan aiki ina ba su goyon baya kuma ina cewa ka a gaji kan mu gaji mu ba da karhin mu mu ba da duka wani abu namu wanda muke iya yi da ganin cewa mun kawo canji cikin irin wannan faske yau in mun yi dan kanmu mun kai nagode malama umma lahira ibrahim adamu ina ganin da haka za mu zo karshen wannan muhara mu ta yau abinda za mu rikewa a nan shine na cewa dukkan dai bakin namu suna magana kan dubarun da ya kamata a a ci gaba da bunƙasawa domin kokowa da ebola domin kokowa da matsalar eh, sauyin yanayi ganin dubarun da mutane suke kawowa musamman a nan birni mai eh, na sarrafa waɗannan bola ko karafuna ne ko ledodi ne da dai sauransu wannan da yana taimakawa wajen kare muhalli da muhallin halittu kuma yana taimakawa wajen tabbatar da tsabtace birnin yamai da kuma kira ga hukumomin birnin mai da su kara hoɓasa da al'umma na su kawo tasu gudunma wajen kare muhalli da kuma taimakawa ƙungiyoyi da waɗannan matasa domin kare wannan muhalli na gode na gode malam bubakar banau jami'i a ma'aikatar kare muhalli kuma da ke aiki a sashen kula da bula da kula da tsarin rayuwa na gode allah ya saka da alheri sannan kuma na gode malam lawali falki sani shugaban kungiyoyin da ke kula da eh, bola da karafuna da suka lalace na gode allah ya saka da alheri sannan malama umar hair ibrahim adamu wadda ta yi wakiltar kungiyar eh, gba ta matasa masu kula da kare muhalli na gode allah ya saka da alheri a madadin dukkan waɗanda suka dafa mana a madadin malam sai ne saka da ya taimaka mana fuskar ijin ni malamin ma da nake ce da ku sai wani sabon jiko a huta lafiya